ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون Haƙiƙa! mun zo musu da wannan alkur'ani wanda yake littafi ne saukakke ga annabi Muhammad kuma hakika mun bayyana shi a bisa ilimi don ilimin da muke da shi na bayansa, kuma shi alkur'ani mai shiryar da mumine ne zuwa ga hanyar shirya da gaskiya. Sannan mun zo da shi ne don rahama gare su, saboda abin da yake cikinsa na alherin duniya da na lahira.